Hakika farashin litar man fetur a yanzu a Najeriya ba iri ɗaya ba ne ko da kuwa a gari ɗaya ne, inda a wani wajen akan samu ratar da takan kai naira goma sha biyar har ma fiye. Kazalika man fetur da akan yi amfani da shi a cikin ƙasa ya fi tsada a yankunan arewacin Najeriya da ke nesa da bakin teku. Ƙwararren ma'aikacin fetur da ya yi aiki a cibiyar haƙar fetur ta Gulf of Guinea Dr. Mubarak Ibrahim Mahmud ya ce, zaɓin shi ne mataki na gaggawa da zai taimaka wajen sauƙaƙa farashin man. takaice dai najeriya dole ta kasance 'yan kasanta ne za ta rika bayowa daman sai da ɗanyar manta idan har ana son a samu ci gaba najeriya dole sai ta koma ta zauna ta dubi yadda za a yi a samar da wa'annan ƙananan refineries ɗin da ake cewa modular refinery Shi ma tsohon ƙaramin ministan kuɗi Dr. Yarima Lawal Ngama ya sha nanata mahimmancin kafa matatun fetur daga 'yan kasuwa har daga bisani aka kaddamar da matatar fetur mai zaman kanta ta dangwata a Legas. yanzu muna da manya-manyan kamfanin mai ga na nfc ga na wani mrs ga na wando ga na con oil ga na total to ina matatan man fetur ɗinsu me yasa ba za su kawo mata ba su da kuɗin ne suna da kuɗin sai ka ga sun je wani kasan sun je sun yi matatar fetur mu a nan namu sai dai su sayi danyen mai su tafi da shi wani kasa kuma su kawo mana shi in an tace yan kasuwa su zo su kafa matatan man fetur mu samu man fetur ya wadata a kasar nan har ma mu rinka sai da wa ma kasan waje tacecen man fetur shi yasa aka ce wannan abin gwara a bura kawai a buɗa in an buɗa ta gaba ɗaya kenan sauran mutane ma su shigo su yi matatan man fetur komai gwamnati kuma ta tara kuɗinta ta ma mutane abin da suke so Kamfanin man fetur da ya sanar da nasarar samun ɗanyen mai a rijiyoyin Kulmani da ke jihar Bauchi da Gombe, sai kuma zuwa kaddamar da aikin haƙo man a jihar Nasarawa. Aikin haƙar man a yankin Borno ya samu cikas a lokacin da fitinar Boko Haram ta tsananta. Tsohon shugabar matatar kamfanin fetur ta Kaduna da ke kamfen ɗin ƙarfafa matatar Wari, Fatakwal da Kaduna injiniya Kailani Muhammad na cewa marigayi Firimiya Amadu Bello ya yi wa yankin Arewa adanar arzikin mai da ya dace a kara masa sa ƙaimi wajen cin gajiyarsa. A lokacin da in aka samu mai a kudu aka zo aka ce za a zo a yi bincike a arewa sai ce a dakata. To wannan ya yi mana alheri yau saboda wallahi alaji muna da mai yanzu akwai mai a bidatro distance ɗin wajen kilomita wajen 200 da wani abu mai na kwance ba ya exploiting ba Matatun man fetur ɗin Najeriya yi ba sa tace mai da zai wadaci ƙasar don haka kusan kacokan ƙasar kan shigo da mai daga ƙetare da ke zama da ɗan karen tsada don hauhawar farashin dala. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.